ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu kai tsaye a koda yaushe kuke bukata a shafinmu na sadarwar intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza <laughs> tun da ke tsayar da ni ko hadiza an <laughs> ce mata suke farawa to shi kenan to naji <laughs> to da ni kuma yusuf aliyu harande tare da ni madina dahiru mai shanu kamar yadda kuka sani a duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne a kan zamantakewa da mu'amala a yau 25 ga watan nuwamba na shekarar 2019 rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe don ƙara jan hankalin al'umma akan kiyaye mata daga cin zarafi da zalunci. wannan rana ma muna tare ne da cikakkiyar tattaunawar da abokiyar aikinmu Madina uh, wanda ta yi Madina Dauda ta yi muna da Hassana Maina wadda take fitacciya a wannan yaƙi na cin zarafin mata. Bayan haka kuma za mu karanto muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na facebook sai kuma idan allah ya ba mu wato dama za mu buɗe muku layi domin ku bayyana mana ra'ayoyinku sai ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin yau da gobe. masu sauraro za mu fara da karanto muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na facebook inda muka ce wani hukunci ya kamata a yankewa masu cin zarafin mata musamman masu keta haddi ga kuma yadda kuka amsa mana. To bari mu fara da wannan wasiƙa ko mu ce ra'ayi na Alhaji Kabiru Highlanders ya ce, Mata iyayenmu da fatar za a ci gaba da kare su ana kare mutuncinsu kuma domin kuwa mun ji daɗin yadda majalisar ɗinkin duniya ta ware wannan rana domin iyayenmu mata. To shi kuma gwani manajan bulo da masak ya ce salam filin yau da gobe duk wanda yake cin zarafin mace ya kamata a yi mishi hukunci zama a gidan yari na tsawon shekara ashirin. <laughs> Lallai kam. Eh, haka ne. <laughs> Na <laughs> To lallai kuwa. Ita kuwa Aisha Hussein Dangote Karasuwa. Karasuwa. Karasuwa. Eh. Ta ce daga jihar mm. Yobe gaskiya ni kam a nawa gani kawai a ɗaure shi rai da rai balle har ya sake wani laifi. Eh to mm. lallai To bari mu je ga shi kuma Abubakar Kawu Girgir ya ce to ni a a nawa tunanin da kuma hangen kamata ya yi a yi mishi duk wani wanda a samu duk wanda ya yi wannan laifin a yi mishi hukunci da ya dace da shi kai hasali ma ana iya kulle shi na shekaru talatin cif cif a gidan yari. To shi kuma Muhammad uh, Ahmad Idris ya ce, Salam yau da gobe, ni a nawa ra'ayin duk mai cin zarafin mace a ɗaure shi shekara goma. Shi kuma Alhaji Kabiru Highlanders ya ce, Mata iyayenmu da fatan za a ƙara kare wato mutuncinsu a kowace ƙasa ta duniya. Daga ƙarshe muna yabawa Majalisar Ɗinkin Duniya domin ware wannan rana ta iyaye mata. To uh, shi kuma um, mun samu sako daga buhari gaya shi kuma ya ce gaskiya wannan laifi yana da muni sosai saboda haka ne nake ganin daurin rai da rai shi ya fiye dace masu aikata wannan aikin To shi kuma wato Sa'idu Sabo Auyo ya ce salam yau da gobe abin da ya kamata a yi wa masu cin zarafin mata shine hukuncin da babu ɗanmowa. da kuma ɗan bora a duk mutumin da aka kama da cin zarafin mata. To shi kuma LB mai nama ya, ya, ya da gungume Allah sa na faɗi daidai <laughs> ah, daga Bauchi ya ce salam yau da gobe hakika hukuncin da ya kamata a yankewa masu cin zarafin mata shine a yanke musu hukuncin kisa. ita kuwa Rukayya Usman Fari Jebuwa tare da kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak. suka ce haƙiƙa yau ce ranar yaƙi da cin zarafin mata ta duniya wanda majalisar ɗinkin duniya ta ware don haka mata da dama suna fuskantar ƙalubale sosai ga rayuwarsu wajen ci musu zarafi musamman matan da ke yankunan karkara don haka muna fatan wannan rana za ta magance wannan ƙalubale na cin zarafin mata a ƙasashen afirka musamman ma a ƙasarmu najeriya. To shi kuma Salisu mai shinkafa song ya ce, Assalam yau da gobe, ikon Allah, hakika yana da kyau a ɗauki hukunci mai tsanani ga duk wanda aka samu da cin zarafin mata. Shi kuma Gali Ɗahiru Garki ya ce yau da gobe ikon Allah ni a gani na mai cin zarafin mata a yanke masa hukuncin ɗaurin shekara ashirin da biyar. tun da dai bai san daraja iyayenmu ba <laughs> gaskiya to lallai kin shi nashi <laughs> lallai kuwa to eh, shi kuma nazifi sufi rogo allah sa dai na faɗi daidai mm, mm. ya ce a yanki al'auran mai yi ko kuma a cire shi daga cikin al'umma. A a a a gaba ɗaya ke da wannan shi ne gaba ɗaya. <laughs> Ai lalle ko. <laughs> Sani Balarabe ta ce ni a gani na kisa ba mafita ba ce. Kawai wanda ya keta haƙƙin mace a yi masa hukuncin ɗan datsa ta haka ne sauran za su ji tsoron aikata hakan ita ma kenan abin da kenan ai <laughs> <laughs> mace ma kenan eh to shi kuma Abdulmutallib Mande Magariya da Nasiru Shehu Yunusari suka ce tabbas cin zarafin mata mummunar ɗabi'a ce da fata mahukunta za su ɗauki mataki mai tsauri To a ƙarshe kuma Adam taylor Gurum Hausawa daga jihar Plateau Jos ya ce Assalam yau da gobe mai kashe labule ni a nawa shawaran duk wanda aka kama da cin zarafin mace a yanke mishi hukuncin kisa ta yadda duk wani mai mummunan aikata wannan laifin zai kiyaye kuma a sa doka mai karfi don aiwatar da dokar yadda ya kamata a kan duk wanda ya kamata To madalla mun kuma gode da amsoshin ku ku ci gaba da amsa mana duk tambayoyinmu akan shafinmu ta uh, Facebook. To Hassana menene muhimmancin faɗakarwar da kuke yi kan cin zarafin mata? To yanzu bari mu tsindima cikin shirin inda za mu ji tattaunawar da abokiyar aikinmu Madina Ɗahir Mai shanu ta yi da wata matashiya mai rajin kare haƙƙin mata a kan wannan lamari. To Hassana menene muhimmancin faɗakarwar da kuke yi kan cin zarafin mata? ana maka abu kana jira mutane da suke maka abin kenan kana in mutum na cin zarafin kai na cin zarafin kuma kana shigo kana gaya miki kenan if you're not yet comfortable with it kenan kana nufin baka da matsala da shi kenan yawwa kana yin baka da matsala da shi to um, wannan sadaka da muke wa da muke wa mata dan mu nuna musu wasu abubuwan nan kamar su fiyaɗe kamar cin zarafi su duka bai kamata ba kuma kin ga wani wasan da jama'a masu da basu da baki muna son da zama musu bakin su abin da basu da karfi muna son mu zama karfi muna son mu saya wa mata da ake ci musu yanci don ba za su iya magana ba ko don ana ganin da za su iya fita yi challenge ɗin mutane da suke musu ba. To Hassana kun gudanar da wani tattaki a yau a birane da dama da ke arewacin Najeriya. To menene makasudin wannan tattakin da kuka gudanar? Wannan yi wanda muka yi a gaban majalisu a arewacin Najeriya domin mu ga yadda wani doka ana kira shi ba violence against persons prohibition act muna mu ga yadda za a yi a ce wanda dokar zai zagaya jihohi da dama wato kina nufin kenan kuna kokarin a aiwatar da wannan dokar a jihohi da dama a najeriya kenan yauwa haka me wannan dokar ya kunsa Hassana? Um, ta wannan dokar da yana kokari ya magance cin zarafin da ake mutane um, abokantaka um, uh, ko makwabci ko miji ko mata cin zarafi dai gaba daya yana kokari ya zai a uh, magance kowane irin cin zarafi da ake mutum ko kuma a wajen aiki ko maha'ina. To Hassana wannan dokar menene bambancin shi da dokar da muke da ita a yanzu? A wannan dokar na da abubuwa da yawa da dokar mu na da ba su da. Kaga in har aka kama ka da laifin fyaɗe, a dokar a rubuce aka ce za ka saya a kurkuku da duk yaruwanka. Amma kuma kin ga sauran dokar kuma kin ga ba haka ba. Mm. Kuma kin ga ko maganar fyaɗe duk yawancin dokan mu za a ce mata mata amma ko maza ma yana wasu fiyaɗe. Mm, yana faruwa da maza. ya duba yawa kin ga wanda kuma ya duba hanya. wato kina cewa wannan dokar ba mata kawai kaɗai ya shafa ba ya shafa cin zarafin da ake ma mata da maza. kowa in har kai mutum ne ya shafi cikin da ake baka. To yaya kuke taimakawa matan da ko 'yan mata da ake wa fyaɗe? yadda dai muke yi in mun ga ke samu um, labari an gaya mana muna um, haɗa kai ne da fida federation of women lawyers mm, wata kungiya ce kenan eh, wata kungiya ce na lauyoyi mata mm-hmm. daga wajen sai a kai um, a kai police kuma muna ga yadda za mu iya haɗa kai da wa'ansu kungiyar da suke taimakawa mutane um, muna haɗa su da mutane da suke wani cibiyoyin kula da ake wa mutane da aka wasu yaɗe mhm. so um, abin da dai muke yi yanzu muna zama da mutane da wanda aka musu fyaɗe musu magana mu ce musu kun ga wannan abin ba laifin ba ne domin muna cikin zama a wani hali ne da in har abu ya same ka kowa zai juya ya nuna maka ya same ka kake sawa Mm. ya kai a ce kowa zai ɗaura laifin a kansu kenan da shi ya yi mm. eh a ja kusa mm. hakuri ko a ba shi aka ce maka kai za a sa maka laifi to kun ga wannan abin laifin domin um, mutanen da ya kamata a ɗora laifi mutanen da ne da suke yawo suke ɓata mana al'umma To waɗanne matakai kuke bi domin ganin an daƙile wannan matsalar ta cin zarafin mata da kuma fyaɗe? Yanzu kin ga muna mun yi wannan um, takin da muka saya a gaban gidajen majalisun Tattakin da kuka yi a yau kenan. Eh, um, muna so mu ga yadda za a iya a implementing ɗin wannan dokan. A aiwatar da dokar? Mm. Eh, a ga za a batar da dokar. the violence against the prohibition act mm. kuma kin gaban da wannan mm. muna muna faɗa kai da al'umma muna kan siya musu magana ah, wannan um, al'adar mutum na shiru na shiri da kunya ba kullum bane yake da kyau domin wa'ansu abin ne a kaɗin shi mm. ka ga har a mutum jaɗe abun abin shiru don da abin faɗa ne da kin ga muna fita muna magana akan abin da kuma ba su magana akai wa'ansu suna gane akan gaskiya ya kamata in abubuwa ya faru haka a cikin ayi yi magana domin wanda ya yi in har muka yi shi muka kyale shi muka yace shi za mu kara ba shi kaifin gwiwa ne ya je kare ya waɗansu mutane. Mm. To kin ga mu mun tsaya muna gaya da za mu iya mu cire wannan shirin da ake yi akan waɗannan abubuwa wannan ba shi ne ba ne. Mm. Hassana. Har yanzu dai kuna sauraron yau da gobe ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zuwa an jima kaɗan za mu buɗe muku layinmu domin ba ku damar bayyana wato bayyana mana ra'ayinku kan matsalar cin zarafin mata. Za ku iya samun mu kan lambar alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar wato alamar tarawa ɗaya. biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyar yanzu kuma ga karashin tattaunawar zaurinmu na yau To kin san akwai mutane da dama da ke alakanta fyaɗe kan wai kayan da mata suke sawa menene ra'ayinki kan wannan? Um, to kin ga wani in an yi wannan magana sai in zo na sai in tunani in ce to ya Allah mutum da ke da kuɗi sai a ce mishi don kuɗin shi ne aka zo aka yi sata kin ga da ba za ka gaya mutum da mai kuɗi da ba za ka gaya mai kuɗi ka ce oh, an yi sata ba ka ce mishi to kai ma kana da kuɗi ba ya hmm. kamata mu ce wa mata da kika saka ba domin kin ga wannan abin da ake nan fa ni na na ga wannan abin ya rukamme yarinyar three months yarinyar wata uku wata uku a mata fyaɗe za a tambaya da sakawa haka muna gani kullum muna jin labaru labaru um, a jaridu muna karanta su ban da haka um, mutum ta sa shi zaki ta sa niqab daga sama har kasa ita ma mata fyaɗe mm. to ko wannan cikin da wannan abubuwan abubuwa ne da ya kamata ka duba ka san akan ba abin da kake sakawa ba ne mm. mutum da da mahimmancin shi jaɗe ne a duniyar nan ko shi ko da me ka saka ko ka sa hijab ne daga sama ko kasa ko ka sa niqab ne in mm. har yana in har zai shi wannan abin ne shi zai yi domin mm. zuciyar shi ba kamar na kowane na sauran al'umma ba ne zuciyar ya bakanta haka To Hassana a ƙarshe dai kamar matan da ke fuskantar musgunawa daga mazajensu kuma ba su samun goyon baya daga 'yan uwansu sai a ce musu su je su koma su ci gaba da zama haƙuri. Wace irin shawara za ki ba su? Ni gaskiya kuma ina kan cewa matan da aka yi da ta rabu da mijinta ta fi matan da ta mutu. Mm. Gwara ka samu ka samu yariyar da baka da aure a gidanka yan ka samu mutaccen yariya a gidanka. Haka. domin muna ganin yadda muna jin abubuwan nan yau a ce mijin wannan ya kace ya kashe ka gobe a ce wannan ya kace wa matar shi duk wannan abubuwan domin kuma in ka duba a ga akan mutawa su su cikin su magana mm. suka ce zai kashe ni zai kashe ni sai a ce mata hakuri mm. akwai abin da ya kamata mu gina yan matan arewa su yi hakuri da a makin ga duka ba abu ba abin da za a ce ka yi hakuri da bane mm. da yi mutum da zai kin mata mata kamar mata kamar kwai suke ya kamata a yi da tiwaye suna ce hangin gaskiya ka yi ke shi ka so shi mm. amma an har da miki zai iya buga zai iya buga matan shi ke babu ai babu soyayya cikin aure ne ake yi kenan haka sai dole mu a gaskiya haka ne an babu soyayya cikin aure ne ake yi zaman ne ake yi zaman aure zaman walwala ne zaman soyayya ne to a karshe dai ina son in jawa matan mu cewa ba daidai ba ne a maka fyaɗe ba daidai ba ne a maka duka ba daidai ba ne a maka a dinga maka abu ka zama ka zama dabba kai mutum ne ba daidai ba ne a maka abin da maka kamar kai baka isa mutum ba ko kuma a dinga maka kamar kai kana nan kana nan kasa da dabba kuma an har wannan abin ya same ka ka san akan san mata ka san akan akwai kungiyoyi da yawa da suke kula da waɗannan abubuwan in har ya faru mata san da um, fita suna magana suna in abin da abin da za ka ji kanka bane domin in haka jiya mutane um, damuwanka za ka ga ya um, suka ce a problem shared is half solved Mm. in ka iya ka gaya mutane damuwa ka za iya ga inda za iya gyara maka um, zama mm. abin za a yi advancing ɗinka mm. abin da za a iya um, a maka magana a kwantar maka da zuciyanka kuma kin ga mu um, abin da muke yi muna son gaskiyawa yadda aka ci da lafi a kan mun gane kuma wata ran ganewar ne masu yana kasar da ya samu ina ka samu yanzu gane musu matsalar ce tun abin da muke yi akwai akwai kungiyoyi da da suke wa'annan abubuwan to mata yi su akan wa'annan abubuwan ba daidai ba ne ko abin da za su ci gaba suna hakuri a kai ba ne. To ai ni gaskiya kin ga duk waɗannan bayanai da malama Hassana Maina ta yi mm. watan ba wanda ya taɓa zuciyata na ji irin abun bai mun daɗi ba irin maganan nan da ake cewa wai mazaje su dinga dukan mata ki ji fayin da kasan kaje kana kana kana sussuka ko wane ne mm-hmm. ina ina ina mace ina duka Allah na tuba ai mace kamar ta ce kamar kwai ce sosai sosai ni kuma abin da kuma ya ja mu hankali shine to gaskiya dai ana cin zarafin mata kowa ya sani to amma maza fa su ma ana cin zarafin su mm. akan ignoring dan suwan lokaci su so nawa ake musu sai ka ji an karamin yaro fyaɗe eh. su ma ana musu a ya kamata a hankalin mutane ai daɗin kamar wannan magana da kika faɗa kin san Hassana ta ce suna fafutuka ne don ganin an cimma wani wato wata doka da ake kira VAPP. Mm, to mm. wannan dokar kamar yadda ta faɗa a cikin hirar ya shafi mata ne da maza. Da cin mm. zarafin da ake ma mata da cin zarafin da ake ma maza. So kin ga alhamdulillah yanzu kin ga ba wai an maida abin mata maza ma ana cin zarafin su sosai ma sai ki gani ga baki jin labarai kamar almajirai da wane ne dan ana ganin ba su da karfi sosai sai a dinga cin zarafin ana musu fyaɗe irin abubuwan nan to alhamdulillah tunda da yanzu wannan dokar Allah sa a da shi wannan uh, Maryam uh, wace ce wanda ta ta yi kisan kai ta kashe eh, mijinta Maryam menene uh, wannan dan na jihar Kebbi kenan eh, eh, to to su ma maza ana musu abin da duka da ya kamata da kuma jarirai yanzu mala cikin labarin take bayarwa ce wata uku da za a zauna a yi ma wanda wata uku fyaɗe ai abin ma ba daɗin ji wato abin in kika duba za ki ga cewa kamar abin ne da masana ke cewa mm. an zo ƙarshen duniya ne menene ƙarshen duniya ganin cewar yadda abubuwan da da hankali ma bai ɗauka mm. wai yanzu sai ka ga shine ya zama ruwan dare sosai saboda kullum babu ranar da ake tashi ba a samu wani labari ba al'adan dai rashin magana din mace eh, shi ne ke jawo mana eh, wannan matsala to lallai akwai dai buƙatar mahukunta su tashi tsaye mm. to ga kira mun samu daga jos wane ne ke kan layi a hassan garba ne daga malam kana ji na eh, ina ji to menene ra'ayinka kan wannan matsalar lafiya kalau aiki ai maganar fiyaɗen nan kisa kawai wallahi ba izina ba su taɓa gyara ba wallahi abin ya yawa gani kake kawai idan mutum ya yi fyaɗe kawai a kashe shi wallahi kisa kawai a fili ma kana ya <laughs> wallahi kuma kuma Allah ya ce mana wala ta karabu zina kar ku kusanci zina kar ma ai kusanta da shi to balantana kuma fiyaɗe <laughs> to mun gode Hassan <laughs> kuma mala Hassan kin ga aka aka aiwatar to ina ga Aliyu zai ko ba duka bukata ne ya wala dan samu sauki mm, gaskiya haka ne mm. to mun gode da wannan ra'ayi naka gashi kuma mun samu wani kira daga Niger wa muka samu daga Niger Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa muka samu? Kuna magana da Abdulhamid mai gyaran TV. To Abdulhamid. Kwantagora. Uh, To Abdulhamid menene ra'ayinka? Na Maudu da kuke bi akan cin zarafin mata. Gaskiya masu wannan ɗabi'a cin zarafi ta fyaɗe musamman in mm. san samu ne a bi doka Allah yanda ya ce a yi musu. Idan ba zai samu ba kuma to ya kamata a yanke wa mutum al'aura da zaraye wannan abu. Sannan kuma cin zarafi musamman manyan mataye da sauransu. to gaskiya bai kamata a dinga cin zarafin su ba amma mu ma maza ana cin zarafin mu mm, haka ne so nawa ake samun so nawa ake samun mata suna kashe mazaje amma mafi yawa ba a cika samun mazaje suna kashe matayensu ba don haka ya kamata mu ma a samu muna da ranar mu ta ranar suna da cewa ana cin zarafin ma za mu gaya majalisar ɗinkin duniya <laughs> muna fatan suna majalisar ga wani kira muna da shi waye akan layi To waya kan layi. Ya magana Abdullahi Laki tuntuwa. To Malam Abdullahi dan kashe rediyon ka da Allah. To dan kashe rediyon ne. To na kashe. To muna jin ka. To a gaskiya ni wallahi yau gabaki ɗaya hankali na tashe yake akan irin matsatsalin da na ji a kafafen watsa labarai dangane da irin cin zarafin da ake mata wallahi dukan mata akwai mata da na tana ba labarin yadda bugun mijinta ke dukanta wallahi hakuka ne so gaskiya abubuwan sun yawa su mm. kuma hukumomi su kamata idan kungiyoyin da ke lalubo irin wa'annan matsalolin sun lalubo sun kawo musu ɗauki mataki wanda ya dace to mm. sai ga karshe da wa'anda ya kamata su yi hukunci da su za a haɗa kai a kashe maganar ta lalace wanda aka yi wa an yi ma banza mm. wannan shine matsalan wallahi a Najeriya mm, haka ne to gode gode da ga wani kira mun samu daga Maiduguri wane ne kan layi Abdulkadir Ali mai Kemis Gomari Kosin to malam Abdulkadir muna jin ka yawa gaskiya kan cin zarafin matan da ake wannan wallahi ya yi yawa ya yi yawa sosai wallahi mm. gaskiya yadda sauran malamai da sun fada a baya mm. gaskiya neman na fahimci abin. kayan da suke sakawa wannan ma yana kawowa cin zarafi din mm, shi ne ra'ayinka matan auren da ana cin zarafin su wannan ya kamata kar su rufe bakin su zauna mm. su gaya hukumomi na kusa da su shi ne abu mafi nan da za a samu gyara a kai mm, to mun gode eh. Eh, yawa salamu alaikum to kin ji shi kuma nashi ya in baki in kin eh. lura yana magana akan yadda ma mata su ma suke sa tufafi ai kamar yanzu wannan uh, in ka lura hasana ma ai ta taɓo wannan batu mm, da take cewa ita a ganinta mm. ba kaya bai shafi wannan lamari saboda dan jariri wata uku za ka ce ka sa kaya ya nuna jiki ko kuma matan da ake musu fyaɗe da suka sa hijabi na niƙabi fa eh. wata rana ni ba kamar yadda hassana ta faɗa dai ba kaya bane ba maganan kaya bane ba kullum eh, kuma dan mutum ma ya sa kaya ba dan na sa kaya tufafi sai to na ce ka zo kaman fiyaɗe haka kenan hmm. ba haka bane kwarai da gaske hmm. to kamar da ta ce kuma ta ce ai dai duk me in dai mutum na da zuciyayi hmm. to ko a wani hali ya samu kanshi zai yi eh gaskiya ne to da fatar dai Allah ya sa waɗannan kiraye-kiraye da ake yi su yi tasiri musamman ga su iyaye da suke da ƴaƴansu su yi kokarin ganin cewar sun ba su duk kariyar da ta dace duk abin da suke suke ganin zai kawo cin mm. zarafi ga 'ya'yansu musamman mm. mata ko maza su ainihin gabatar da duwayensu mm. abubuwa da suka dace a kan lokaci. Yusuf mun samu wani kira sai dai ban san daga ina bane ba wane ne ke kan layi? Ya gogun ne daga Bajoga. ga Bajoga oh, to masha Bauchi. <laughs> To sannu da zuwa muna jinka. Bismillah. Lafiya kalau alhamdulillah. Ya fama. Lafiya lau alhamdulillah menene ra'ayinka to dangane da wannan matsalar? Ra'ayina duka mace bai da zaka doki mace gonda ka sake ta yayi duka. Gaskiya. Mm. <laughs> To shi na shi kenan. <laughs> Shi na shi na aiki. To gashi kuma mun to madalla mun gode. Gashi kuma mun samu kira daga Kaduna garin gwamna. <laughs> Garin gwamna. To. To muna jin ka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Barkanku da safiya, barkanku da wannan lokaci. Barka kadai, menene sunan malamin? Na'am suna na Hamza Balarabe Alhazawa daga jihar Kaduna Najeriya wato cikin birnin Zaria kenan ba? To fili naka ne. <laughs> To alhamdulillah lallai na ji kowanne kafan yada labarai za ka ji cewa ana kawo musamman ma akan yanayin cin zarafi da ake na mata. To ni gaskiya ni a nawa kamar yadda na jori ya kira ya faɗi to in dai mutum ya kasance yana da mata kamar yadda shari'a ta ta kudurta irin na musulunci in mutum yana da mata a jefe shi kawai in kuma mutum zai da mata to a mushi bulalar nan da ake yi ma wanda ya kasance ya irin wa'annan ayyukan daga na kuma har ma a haɗa da mishi tsauri ma saboda mene kasancewa ya zama izina ga 'yan baya kenan Allah ya kyare mu Allah ya sa ku tashi lafiya Hamza Balarabe Alhaza daga cikin birnin Zariyan jihar Kaduna Najeriya. To mun gode sosai. To lallai ka aikin ji kowa da irin nashi eh, ra'ayi eh, eh, riga kwarai kuma idan kika lura za ki ga cewa duk abin da kowanne ya faɗa sai ki ga ba matsala ba ne illa mm. dai sai dai mahukunta su ne za su iya yin hukunci a kai. To da fatan za a gyara insha Allahu a daina cin zarafin mata ko kuma insha Allahu da To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. a madadin wanda ya bayar da umarnin shirin mr daniel brown da injiniyan mu na yau mr dan da abokan aiki na da suka taya ni gabatarwa yusuf aliyu harande hadiza kyari tare da ni madina dahiru mai shanu daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar ta cin zarafin mata Allahumma amin. da a rijiyar soyayyarta cikin dare ina ta tunaninta na ɗan waya na leka shafanta na instagram har ma na twitter a nan na kalli dukkan hotonta na yi na'am da kyawun surarinta na yi dm na ce kin haɗe yan mata ta godiya mai requestin nan barta farin ciki ya kama zuciyata ce na ke yi kamar ba ni ne ba ashe gaskiya tana da daɗi ashe gaskiya tana da ɗaci